fadlu tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa takbiri akwai falala ta yin tasbihi fadin subhanallah wa tahmidi da alhamdulillah wa tahlil da kuma takbir fadin la Allahu akbar qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi mi'ata marratin huttat khatayahu duk wanda yace subhanallahi wa bihamdi kaga ba wahala ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa wa ka faɗa sau ɗari a ranar malam gaba ɗaya zunubanka an goge ma duk ɗari kawai zaka irga kana tafiya nan kafin ka je gida ka gama watsa su kai kuma alhamdulillah zunubin ka ya tafi Allahu akbar walau kanat misla zabadil bahr ko da zunubin nan naka ya kai yawan kun farko kogi malam hadisin Imam Bukhari da Muslim yanzu ka ji hanyar gafarar zunubi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ga dadi ga saukin fada كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم wannan riwaya ce sahihiya ingantacciya bukhari da muslim suka ruwaito kamar yadda abu huraira ya ruwaito wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa allah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir duk wanda wannan addu'ar ashara marrat miraran ko ashara mirarin sau goma kana kaman a taka arba'ata anfusin min waladi isma'il wannan mun karanta shi daidai yake da wanda ya yanta bayi bayi bayi guda goma fakku raqaba kamar bawa goma kai in dai kai wannan la ilaha illallah wa da la sharika lahu i kwaya daya bawa daya kwaya daya bawa daya in kai guda goma ka yanta bawa goma yanta bawa ku akwai lada mai yawan gaske riwayar bukhari da muslim wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani kalmomi guda biyu khafifatani ala lisani masu sauki akan harshe saqilatani fil mizani masu nauyi a mizani habibatani ila rahmani abun so a wajen ar-rahmanu shine Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim riwayar imam abu huraira kamar da bukhari ya fitar hadisi sahihi wannan kalmomi ne masu albarka ga cika mizani na'am eh wanne ya zaman sa daban subhanallahi bihamdi wannan kaji zaman sa daban subhanallahi alazim zaman sa daban kaga subhanallahi wa bihamdi akwai falalarta ita kadai in ka faɗe ta guda ɗari gafarar zunubi to ga kuma wanda ake hada ta subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim wannan zubi ɗaya ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kamar addu'a da yace yawa addu'a da yace anan wa qala sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar manzo Allah ce in ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yace wallahi shi yafi soyuwa a gare ni min ma talat alaihi shamsu sama da duk abin da rana ta fito a kansa ma'ana da ka bani ka san me abin da rana ta fito a kai kai me abin da ba rana ta fito a kan shi ba me shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da ka bani abin da duniya take ciki gaba daya to gwanda in faɗi wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar duba sauki amma in gaya maka shedan ba zai bari ka faɗa ba tantanin ma ka manta yaushe kana shiga hada hadan ka tunowa ma ba za ka yi ba saboda shedan ya gama da mu shi yasa wannan littafin yana da kyau mutum koyaushe yana kusa da kai da ka ji biribiri kai adoyi Allah kana dan karanta za ka rinka tunawa eh yana bukatar muraja'a yau da gobe saboda kwalonka ba lallai bane ta iya rikewa wannan riwayar abu huraira ne kuma muslim ya ruwaito ta wa qala sallallahu alaihi wasallam aya ajuzu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasana yanzu ɗayan ku zai gajiya ya kasa samun kyakkyawan aiki dubu ɗaya a rana ɗaya yanzu ɗayan ko ba zai iya yin ya samu aiki na lada guda dubu ɗaya ba alahu sa'ilun min julasa'ihi sai mai tambaya tambaye shi cikin waɗanda suke zaune da shi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasana yaya ɗayan mu zai iya samun kyakkyawan aiki dubu kala sai annabi ya ce gashi nan yusabbihu mi'ata tasbiha yayi tasbihi guda ɗari fa yuktabu lahu alfu hasana subhanallahi subhanallahi subhanallahi ɗari to insha Allah za a rubuta maka lada na kyakkyawan aiki dubu Allahu akbar au yuhattu anhu alfu khati'a ko kuma za a yafe masa mummunan aiki dubu hadisin imamu muslim riwayar sa'ad bin abi waqqas fadin subhanallah kawai guda ɗari zai baka ladan aiki dubu yanzu Allah ya taimake ka da safe kurin a masallacinka a asuba kafin ka bar mazaunin ka kace bari ka dabbaka wannan ka yi tasbihin nan ɗari ka tashi ka tafi ka tafi fa da kaya ka ɗauki wato kyakkyawan aiki dubu amma kamar yadda sha ta shin shi dan dan zai barka kai ana sallah za ka kama ana sukan ka wanda ka tashi ka bar wurin ko ana sallah za a ce dauki wayar ka dan duba duba text messages ɗinka ko akwai wanda baka yi reply ba eh duba miss calls ɗinka ka shagaltu kurin da wani abu ko ne a kira ka ce ka je fa ka je America voice of America wanda ka je ka ji BBC ka san akwai wanda yanzu kaga sallah asubahi ana gama ta muli anan da yake mu na karshe wajen shida muke gama <laughs> muke gama asubahi to wani yanzu nan an shiga yakin sa saboda shidan nan yana da rediyo ne a hannu dole alkawari sai ya ji Voice of America yanda ka san shayi da biredi alkawari ne sai ya karya to Voice of America baya fashi ai waɗannan Yahudawan ai sun gama da mutane akwai mutumin da wallahi bai kwanciya da BBC yake kwanciya da ita yake tashi alkawari radda bai ji BBC ba malam sai kai masa jaji zai zo yana cewa wallahi malam ya yau ka ji BBC ko wallahi na abin da na samu matsala wallahi ban ji BBC ba wallahi suna nan kaga wannan sanyin da kake gani wallahi wani haka zai fito kofar gidan saboda gidansa ba network sai ya fito kofar gida wallahi dai ji voice of america kuma gogan naka bayi da wani wa'azi da ya aji yake ji a rayuwarsa bai da shi azul fikiri kenan tantanin sun gama ya kan kwakwalwarka sun gama da kai baka sani ba wani ana ba da labari ya ce ai ya gama jin voice of america kenan ya mutu <laughs> labari ake faɗa irin abun nan wallahi kaga abun nan ma da lafiyar sa wallahi to wallahi sai da ji voice of america ma wallahi Allah kiyaye ina jin da labarin su obama ya karasa Allah ya tsare mu ba fa ne kar aji ba ba ne kar aji ba amma ka fifita ibadar ka akan me yawwa za a yafe ma laifi dubu ba gane ba ko na san ba ku fahimta ba a rubuta maka lada dubu sannan kuma a yafe maka me laifi dubu subhanallahi ɗari ɗaya amma fa banda subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ka abin subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ka zama kake cewa ko suballa suballa a'a subhanallah kana yi kana jin girman Allah to shine zaka samu lada wallahi duk wanda Allah yayi wa ubangiji cewa cewa zai sha mamaki sai ka je wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ka je wa wata da kuma duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi wannan dai da ɗazu da aka faɗa aka ce tana yafe zunubi to in ka faɗa a wannan riwayar kuma guri sallahu nakhlatun fil janna take Allah zai ce ku dasa masa dabiniya a gidan aljanna a gidansa na aljanna ku mala'iku ku daddasa masa dibino Yau, dan ana da buƙatar dibino aljanna tirmizi ne ya ruwaito wannan riwayar subhanallahi alazim wa bihamdihi bishiya guda a gidan aljanna wa qala sallallahu alaihi wasallam ya abdullahi bin qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna abdullahi bin qais hadisi na wato addu'a ta 260 kenan ko kana so nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna wa qultu bala ya rasulullah nace eh kware ko ya manzo Allah qul la hawla wala quwwata illa billah to kace la hawla wala quwwata illa billah wannan bukhari da muslim ne suka ruwaito duk wanda yake so ya samu taskar gidan aljanna taska ma'ajiyar arziki to ya yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah ruwayar abu musa al-ash'ari bukhari da muslim wa qala sallallahu alaihi wa sallama ahabbul kalami ila allahi arba' mafi soyuwar zance a wajen Allah guda hudu ne subhanallah ga sunan dai walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan Allah yana son su ko babanka ne aka ce yana son abu kaza ina da za ka kula da shi ko mai gidanka aka ce yana son abu kaza za ka kula da shi ko to ana gaya maka Allah yana son a ana subhanallah Allah yana so ya ji ana alhamdulillah Allah yana so ya ji ana la ilaha illallah Allah yana so ya ji ana Allahu akbar la yadurruka bi ayyihin bada'ata duk wanda ka fara da shi ba zai cutar da kai ba ba dole bane sai ka bijeri din ka iya farawa da Allahu akbar Allahu akbar kai Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah ko ka juya ko ka abin nan ko ka akasa ɗaya ne wannan riwayar samurata bin jundub kenan muslim ya fadda ita ja arabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi sallama addu'a ta 262 wani mutumin ƙauye ya zo gurin manzon Allah yake ce da shi sallallahu alaihi sallama allimni kalaman aquluhu ya maza Allah koya mun zancen da zan rinka faɗa kala sai annabi ce to gashi kul ka rinka cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله الحكيم يا سلام العزيز الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال manzala ce masa yi wannan addu'a din shi mutumin ƙauye ya ce sai mutumin ƙauye yake cewa in kun lura duk a ciki yaban Allah ne ko babu mota cancanta sai Allah shi kaɗai Allahu akbar kabira Allah mai girma walhamdulillah kathiran godiya ga Allah mai yawa subhanallahi rabbil alamin tsarki tabbata ga ubangiji ubangijin talikai la haula babu dabara wala quwwata ban da wani karfi illa billahi al-aziz hakim sai ga Allah mabuwai mai hikima to ba lalawan kauye mutumin kauye sai ya ce to fa haula ila rabbi fa mali na ce ka koya mu abin da zan yi na addu'a wannan ai duk yaban Allah ne a ciki to wannan na Allah ne to ni kuma ina nawa <laughs> kaga yan keke da keke kenan ka ji fa kai wai ya duba ya ga gaba ɗaya kayan Allah ne a ci ma'ana duk Allah aka yi ta ba a ci kaji dan Allah dan adam dan adam dan adam kai ai annabi malam annabi ya hakuri da mutane Bala annabi ya hakuri ce to Kul allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni dama annabi ina ji ya sa abin da yake nema shede in ji ba fulatani ya ce shede kudi eh shede kudi miɗishe da ya ce ina son kuɗi ce ba kai kaɗai ba fullo kowa ma yana son kuɗi to annabi da yake ya san makamar mutane sai ya haɗa masa addu'a ta alherin duniya da lahira ya ce to tunda ka yi wannan to ka ƙara kuma ka ce Allahumma kulli Allah ka gafarta mun ga gafarar zunubi warhamni Allah ka ji kaina in an zo yin azaba Allah ya ji kan shi wahadi ne kuma ishiriyar da shi warzuquni kuma Allah ka bani arziki ba shi kenan ba me babu a ciki babu abin da babu Eh, sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu muslim ne ya ruwaito shi kuma hadisi ne sai sa'ad bin abi waqqas ya fitar da shi